Assalamu alaikum masoya bidiyonmu na Ansholi muna muku barka da azumi barka kuma da shan Um, muna gabatar muku da sabon channel namu mai suna Sholiman. Channel ne wanda za mu fara awatar da ayyukan bidiyoyin barkwanci a salon shaye-shaye kamar na ɗan sholi amma kuma a harshen turanci dalilinmu na yin haka kuwa shine muna so mu faɗaɗa ayyukanmu ya kai matakin da ba hausawa kaɗai za su gani ba har ma da waɗanda ba sa jin hausa daga ƙasashe da dama sannan kuma muna da yakinin cewa a cikin mutanenmu hausawa kusan kashi akalla 70 cikin 100 70 or 80% na hausawanmu suna jin turanci kuma suna fahimtar sa. sannan ko ba ka jin turanci ko da ba kya jin turanci ku je ku shafi a wannan channel din saboda za mu iya yin bidiyon da kila babu ma magana kuma sako zai isa to ga kuwa ko da ba yaranka bane ai ma babu magana bidiyon kawai yadda aka aiwatar da wani abu kuma zai baka nishaɗi zai isar da sakon muhimmanci ana roƙon ku ko da ba za ka je ka kalla ba mu dai aje a yi mana subscribing a gayyato mana mutane da Allah mun san akwai amana tsakanin mu kuma idan muka nemi alfarma za a yi mana dan Allah a je a yi mana subscribing a wannan sabon channel din namu saboda mun tanadi abubuwa da dama a cikin shi gaskiya shirye-shirye da dama kamar dai da kuka ga ɗan sholin duk dai abin ɗaya ce amma za mu iya yin wani bidiyon da mun a gashi mun na turancin shi amma ba zai yi a na hausan shi ba to dole saƙon in ana so ya isa dole da harshen turancin za a yi to kar ka bari a baka labari za ta fashe insha Allah kuma muna sa ran bayan sallan azumin nan bayan sallan azumi ko da yan kwanaki irin biyar zuwa goma haka za mu fara sakin bidiyoyi a can insha Allah amma za mu ci gaba da dora behind the scenes bayan fage maybe da tallace-tallace haka da na cire ɗin kafin zuwa wannan lokacin insha Allah a ji agwab zama da subscribing da danna ƙararrawa a to mana mutane a mana sharing please za mu jarraba ne mu gani sai an gwada akan sannan ƙwarai yanzu haka muna da bidiyoyi a ƙasa waɗanda muka riga muka yi shirin ɗinsu da harshen turanci wanda ba mu yi na hausansu ba kuma suna da kyau sosai sosai sosai je ku subscribe sabon channel da mu Allah Allah ko da ba ka yi turanci da ku je ku mana subscribe